kin san dai zan zo ko na ce ta ake in kai sako a ƙauyen dan baba ina dawowa ko abinci ban ci ba na taho in same ki to yanzu zamu koma dandalin ne ko ku tafi gida gaskiya ni dai fa na tsorata mu tafi gida ah, dama ke matsoraciya ce ai eh, ba komai to mu je aka samu kasar nan ba haka take ba mm. wasu kamar yadda abin su yan adawa baka ganni ba ne ko ni ba ubanka ba ne ba za ka gaishe ni ba <coughs> to yanzu ina za ka da wannan kayan haka farauta ni farauta ya wanda aina hana ka farautar nan me kake so ka sayo min ne a matsayina na sarkin fawa na garin nan kuna zuwa kuna sato dabbobin mutane ana kaiwa abbatuwa ana yankawa ana sayan naman wato yanzu ma sai a rika cewa naman nan na sata ne ko sata kuma <coughs> ha ba baba ni na sata kayan mutane baba ni kawai ka bar ni zan tafi kuma wannan kananan maganganu ai ka san dama mutane iya kai ya wale Allah da ya shirye ka ya wale ka kiyayi duniya ka kiyayi ranar da Allah zai sallame ka wallahi ita ce ranar da za ka rasa wanda zai ga ka saurara sai na gaya ma gaskiya ba tsoron ka nake ji ba dan yau ne ni ma haka ne tayyawa wane kar ka soma kar ka soma Allah dai shirye ka tab iye to kai kuma ina za ka ka to nan za ka shiga cikin danga ya zaro makami to shi kenan sai ka to waye zai ce ka Allah kai ka sanya wani wale ni ma ban isa da shi ba bare kai ki dalla saurara Allah ana kiran ki kina wani tsaya mana Allah ko baki ji bane ban gaya maka ka fita da karaka ta ba babu ruwanka da ni ba mariya jarumi kamar irin ya wala kawan ne ce yana son kiki tsaya kina ta mana yawo da hankali ya kamata ki saurare shi mana Allah ya kiyaye ki wai a rara me zan yi da kai kai. ka isa ka Mariya, Mariya ina nan kyale ka, ka san me kamara jini na ce fa. Mariya. Haka ma ta koya kuri mu shiga daji. Kai ba ga abin da ya bane. ya hakuri mu shiga dawa zo mu ji? sani mu je mana ka wuce mana a sani da Allah rabu da shi da Allah ya kwana a gurin man salamu alaikum salamu alaikum Allah ya mana aikin gafara eh nan ne <laughs> yawa eh, ah malam tanimu sanda zuwa Habiba ina mu lafiya lau. Muna lafiya? Lafiya. Masha Allah. Tanimu yau kuma ni ce kake tsugunawa har da ina ina ka bani har shekara biyar. Ai inna Habiba duk mutumin da Allah ya baiwa matsayi ya ɗaukaka shi ka bishi shi shine sauki. To din da Allah ya taimake ki shi ya mu kuma dole mu bi mu girmama ki. Ai yanzu ba ɗaya kike da sauran al'umma ba. Ai yanzu kin fita daga sauran al'umma a daban ce ke ai. Eh, Ban fahimce ka ba. Habiba, abin da nake so in gaya miki magana ce mai daɗi. Ki gode wa Allah. Allah ya taimake ki. Kun rabu da ke da talauci har abada. Talauci ya yi nan, ke kin yi nan kuma kun yi gam da katar da arziki ta tsakiya in sha Allah ta'ala. Eh. Ni ban gane abin da kake nufi ba gaskiya. Anya ku ba kai kai bata nimu? Inna Habiba, Allah ya taimake ku kun haifi diyar arziki wadda ake so. To sarkin fawa shine ya ga 'yarki Mariya ya ce yana son ta a cikin garin nan kuma ni na so a ce mahaifin yarinyar nan yana da rai ya ga yadda za a yi wannan sha'ani a cikin garin nan domin kin riga kin san sarkin fawa yana da shanaye yana da akuyoyi yana da tumakai runduna ce guda da shi ta shanaye a cikin garin sarkin fawa zai kalli mariyar yadda ya jika da ita ko ni din nan da na tsufa me zan yi da sarkin fawa ka koma ka gaya mishi yayi hakuri kawai domin ni abun abin hannun shi ko kuma abin duniyar shi ni bai dada ni da kasa ba farin cikin yata da rayuwarta gaba shine shi abin da nake bukata haba habiba ya arziki yana binki kuma kina kai masa kutubo dan Allah dan annabi ka wuce ka tafi kaga ina ganin girma ka karkasa in gaura maka mari kika ce ne shikenan ka ji da shi ni kam ka nayi nan amma wallahi duk inda kika fito ke ba yar arziki bace ban taba ganin mace mai kashin tsiya irin wannan matar ba Ya wannan ne ya fasa min tuluna. Wannan yaron ya wani wai ba zai furrafi da rayuwarki ba ne ba sai ya ta takura miki a haka mahaifin nashi yake son naki Me kika ce ina? Baki ga eh, eh, Tanimu ba a waje? Na gan shi. Ai sarkin fawa ne aiko shi wai yana son auren ki. To me kika ce musu? Kwantar da hankalinki. Ke ma kin sani ba zan yadda ba. Ni da nake son in ga kin cika mu burin ki na samun cikakkiyar likita? Kwantar da hankalinki kun tsatsan namiji ma ba zan bashi ke ba domin duka duka shekarun ki nawa. Bai goma sha biyar ba fa. Eh? Allah ya sa. kwantar da hankalinki shiga ki je ki canza kayanki kin ci ko in ya so gobe a ɗebo wani ruwa muna da wanda za mu yi amfani da shi assalamu alaikum nan ne nan ne sannu da zuwa a atanimu na'am Allah ya taimake ki dan kin zama ranki ya dade yanzu me ya da kai ba na ce ka ƙara zuwa gidan nan ba ha kwantar da hankalinki duk duniyan nan in ba shaidani ba wa za a yi wa alheri ya kiso to kin gansu nan kayan alata ne duk garin nan ba wanda aka fara ba aka taba ya taba ganin irin waɗannan kayan kaya ne na birni a tamfa a ciki da shadda da lesiri da mai kala-kala irin na 'yan birni mai kamshi kuma abu a barki haka ba <laughs> kuma ranka ya daɗe ya ce a haɗa miki da wannan wannan ma mun taɓa ne <laughs> dakata ta nemo ba na ce maka ka kara zuwa kofar gidan nan ba yanzu kuna ganin har kuna da kuɗin da za ku siyi mun ya eh ka koma ka gaya mishi kun makara in ba haka ba zan gaura maka mari ni za mara ni za mara to a maran maranni rataya a wuyanki ne eh? ka san an ce idan mutum bai ji kunyar hawan jaki ba jaki ma ba zai ci kunyar ka da shi ba haka duk mutumin da ya zubar da mutunci shi ka bi ka take shi ne daidai ka ga gabarin kofar gidan nan in ba haka ba za ka ga abin da zai biyo bayan yanzu nan na zuwa tun da nake a rayuwata ban taba ganin jarabar biyar mata wadda bata gaji arziki irin wannan matar ba tun da nake a ƙauyen nan mm. yau shekara hamsin da wani abu ban taba cewa ina son aure a wannan ƙauyen an hana ni ba kai karewa ma a nan garin namu bi na ake yi ana roƙon Allah mutum auri yarsa amma ita wannan ta mana haka ko ranka ya daɗe abu bai yi daɗi ba amma ba na ganin laifin kowa to ranka ya daɗe in dai aka ce mutum bai gaji arziki ba kuma bai san arziki ba bai zauna da masu arziki ba to ko da ya samu arzikin nan sai fa ya taɓa nunawa fa koyaushe ne ya taɓa yin tsiya amma ai mutuncinka ya fi haka ranka ya daɗe Hmm? amma ranka ya daɗe abin da nake so shine da kuɗinka a ajihunka kuma da kayanka kuma da mutuncinka ko ba haka ba to ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba za mu tattara wannan kuɗi akwai wata bazawara a cikin garin nan yar gidan malam kalla sai a je a ɗibi kayan nan a kai a tafi a je a kai kuɗin nan ana fitowa daga sallar a kan gari iwaye ma an ɗaura maka aure. mai ah. nema surutu tashi ka bani guri tashi ka kuri no nam Ba wani kudi na nam ba ni kuɗi na gashi tsewar eh, me kake kuma ba a sallame ni ba ni an sallame ni ne kai nemo idan kai wasa naman da ka ci a kofar gidan nan nawa sai ka biya ni to ran kai dade in dai ba sa manjagara za a a fito da shi ba ai yana nan ha yanzu ni kake nuna wannan manjagara ki bari Malama Habiba ki kwantar da hankalinki ki yi wa kotu bayani inda za ta fuskance ki a ke da bakinki kika ce mariya ba ta son sarkin fawa me yasa kika aura masa ita bayan kuma ke ce uwarta ke ce ubanta bayan da ban yi na yi kokarin gan cewa auren nan bai tabbata ba amma abin ya fi karfi da bayan da zai yi ai ina gaya maka sarki tun da ya ji sallama eh. to yanzu za ka gaya fito Allah eh, sarki ka san ai mutumin da haka Allah ya baka yawan rai akwai kwaɗayi <laughs> a'a kar ka faɗa kar ya ji eh. ka san al'amari yadda yake Allah ta baki sarki ma ta lafiya ka ce ku ne kuke tarinta musallama wallahi ne to ina fatan dai lafiya a ah, lafiya lau to ai tun da kaga sarki ya tattaki zuwa kofar gidanka kai ka riga ka san to zuwan na musamman ne a ah, ah, eh. to bari in shiga dauko tabarma musamman a a ai abun namu na gaggawa ne ba sai da tabarma ba gauce ikon Allah <laughs> wallahi ba sai da tabarma ba ba shi saƙon Allah baka yawan rai wannan saƙo ne daga sarki ya ce a baka kuɗi nake gani eh. to ai ban fahimta kar fa a ce fa kuɗin gona ta ne sai na saki jiki na gama lamushe kuɗi a ce min kuɗin gona ta ne aka saya ba tare da ra'ina ba Allah sauƙa kai bari gaya maka ka kwantar da hankalinka ka riga ka yi sallama da kai da talauci ka riga ka yi sallama da kai da babu kai da talauci hayata hayata ya eh, gabas kai kai yamma yawa to to to to a fahimtar da ni bala wannan kuɗi naka ne ka ci halak malak in kuɗi ne nawa halak malak to kuɗin menene kuɗi ne na gaisuwa da neman iri yawa iri wani iri na gero ko na dawa ko na maiwa ko ko wani iri bala ka kalli ni mu haɗa ido hudu da ni da kai ka riga ka yi bankwana da talauci har abada kai da talauci haihata haihata in gaya ma talauci ya yamma kai kuma ka yi kudu a ah, ka san dai talauci faɗarsa ba daɗi to kun kare kai da shi a ah, ka yake so ta kuma ƙwarai kuwa ha ma antoni ah. a yoni na nake wata tsiya babbar babbar ta ba kana ganin ta fa shekarar ta uku kuma har a zuwa a ɗauki kuɗi ya ce an bani duk garin nan waye bai san mariya yarka bace in gyara ma hula duk garin nan waye bai san mariya yarka bace ba ha mariya yar dan uwanka ita i gani sarkin fawa yace yana so a a a duba min maganar nan don Allah sarki to banda amin ka tani Allah ta miki sarki ai da fito mun za ku yi a mutun ai fitowar kenan to wannan in dai wannan ya ce na baka ita halan halak na gode a a ha na gode to ba wai akwai matsala matsalar nan ku ita ce kafin mu zo nan kofar gidanka sai da muka je wajen mahaifiyarta amma mahaifiyar nan ta ta nuna ba ta ta. to kai ma banda abinka me kai ka karɓar aure hannun mace ni ni ne mafi ala wanda zan aurar da ita na baka ita na gaya ma to yanzu ni abin da nake so yanzu yau wata nawa to ranka da eh watan mu muna rajab ko sha uku ga watan rajab to bala eh. ƙarshen watan nan nake so a gama hidiman nan to akwai fa hanzari ba gudu ba to menene shi to ni kai ka san ni ba karfi ne da ni ba yanzu idan na kwato sabgan nan gaba ɗayanta na kawo nan ina nake da abin da zan mata kayan ɗaki da yan abubuwa <laughs> sarki ya wa wasu ma ƴaƴa nawa sarki ya aurar a garin nan bare kuma wai yar kama shi da yake so ma an gama wannan zance a'a bala ka kwantar da hankalinka ka san mu dangi ne da mu iya daga zariya ko mutane za su zo ba zan iya ciyar da su ba a gidan nan da kake gani ka kwantar da ka kwantar da hankalin saurin me ai an gama komai ai kar a zo ne ai abu ana cewa ba nayi nauyin baki ban mun zance ba Yawwa. a ƙara mai ranka da Alama sa. to <laughs> gashi wannan saboda rayuwa yaya haka kuma ya haka kuma ranka ya dade gani ne abun an yi a ido na wai kudin tumunin tumunin ganin kar ka damu naka ina tafe tumunin ganin ido mutuwa akai da za a ce mana wani tunmi. to shi ba kuma irin wannan shine yake jawo a rika zagin mutumin da yake da shi kana tare da mutum kana irin wannan abubuwan alaba ka to kuma kaga kuma zan sake fa tafiya fa injin sanar da kowa da kowa kaje an gama an gama kai muke saurare yanzu yau saura kwana goma sha uku yawwa eh bala eh. mun gode ba matsala <laughs> madalla yawwa eh ba wani abu a'a ki ce abdullahi aski ya zo gaban goshi wallahi illa to Allah ya tabbatar da alheri A'a. <laughs> Kai ikon Allah. To, sai Salamu alaikum. Alaikum salamu. A'a. <laughs> Sannunku. Ina yi ne? Lafiya kalau. Ana nan ana ta <laughs> ana dan taba aiki ne? Ina wuni? Lafiya lau. Kuna nan lafiya? lafiya kalau to alhamdulillah ban alkhairi ne yake ta da ni habiba to na ce a ki na uwa barin zuwan sauki nauyi a ah, mariya dai na ba da ita haba ban gane ka bayar da mariya ba to habiba ita kalmar aure ai kalma ɗaya ce in aka ce aure akwai wani abu ne kuma daban karshen watan nan allah kai mu yarinyar nan za ta shiga ɗakin miji yarinyar da baku san cinta ba baku san shanta ba hatta kuɗin makarantar nan duk ba wanda yake taimakawa sai yanzu kawai sama ta kanka zo ka ce zaka aurar da ita ba zai yiwu ba baka isa ba bala habiba ba shawara na zo nake nema a wajenki ba na zo ne in tabbatar miki da cewar a matsayina na waliyin mariya a matsayina na kanin ubanta a matsayina na duk duniya yanzu babu wanda zai aurar da wannan yarinya in ba ni ba to na mata miji kuma ko ki so ko kar ki so an gama ba zai yiwu ba wallahi ba ka ba wannan duk abin da zaki faɗa ma ki faɗa wannan kanki ake ji au na manta ban gaya miki ba ke mariya ya kamata in gaya miki waye majin saboda sai na tsaya na kalkale na tabbatar da cewa waye in kin shiga gidan shi zaki huta sarkin fawa ne wallahi ba zai yiwu ba <laughs> ai ka zama babban mutum yanzu kana sirikin mu ka gaisa da ranka ya daɗe to ai in banda abin kamanta ne mu ai ina komawa gida aka ce kun zo nema na na ce to da rana tsakan nan ji an ce sarki ya zo neman ka to a kona abu bar da abin nake in yanke in zo hmm. abun ba daɗi gara da ka zo wannan ta ci mana mutunci a ce ta ci mutuncin ranka ya daɗe wannan matar a cikin garin nan don Allah karka ce ne maka tambayar rayin mutunci wannan jinsin mu ce kuwa ta mu ce ta nan ce kuwa to in ta ina ce ta kare mana cin mutunci ta inda ta shiga ba ta nan take fita ba ranka ya daɗe ni na taushas hmm. to me ya faru haka sarki ne ya ce yana son ganin yarinya baya iya bacci baya iya sukuni ya ce mu je yarinya ta ganshi ya ganta tunda abu ya gangamo muna zuwa ta kare mana cin mutunci har da cewa za ta kai mari fuska amma ku gaskiya wannan abu bai daɗi ba bala wala ta mara to in ba haka ni ta ce ni da ma ban san mutuncin kaina ba ai da sauki na ɗauka shi ta ce za ta mara da yanzu nan za ga abin da za a yi kuma zan ɗau mataki zan mu bayan wannan abin sarki wato bala na kasa bacci kai hatta tuwo ma ba na iya ci bare fura in an dama ba ta shiga duk dalilin mariya duk don ina son in ganta to na gaggauta a kawo ta gidana ranka daɗe ka yi haƙuri kaga wannan abu ka bar min shi a hannuna zan maganin abin kuma dan Allah dan annabi ka dubi shekarunka ya za ka zauna akan ya kankanu yarinya ka ce ka cin abinci sai mu bi babu ka ci abincinka yarinya ni yarinya ni kawo bala na baka ita amma ina da shawara abin da nake so da kai duk wani abu da ya shafi za a ce wannan ta zama mata ka ce halak daga sadaki zuwa duk wani yan kunji kunji da ka sani da kuma dan wani abu da za a ware min wanda duk mutumin a cikin dangi da zai taso zan kwantar da matsalarsa kawai ka ba da shi yarinya ta rage kawai ita kawai za a ɗauka a kai ma ita ɗaki <laughs> alkuran kuwa bala ho eh bala in dai wannan magana ce an gama kuma na ji daɗin wannan shawara ta ka ɗari bisa ɗari wannan magana an gama Sanimu. Allah ya baka yawan rai bari in shiga cikin gida in fito an gama ran kai Allah ya baka ku jira ni ina zuwa kana nufin eh. jira kenan ka ci shawarar da na bayar fa sarki na mariya sarki na mariya martaba za ka ƙara za ka ƙara ima a gar a ce yanzu yau sarki ya aure yarku hmm? waye zai taba ka a garin nan yanzu akan wannan an ba sai inda ƙarfi na ya ƙare kwarai kuwa a <coughs> kawu bala kai ma ka fara zama a majalisar munafukai gaskiya ne to bari ka jin gaya muku duk bala'in mu ne dai muke da gadansa ku ba ku da gadansa <coughs> amma dai don me ka kula shi wannan dan hau din ka kula mutumin da suke sa'in sa shi da gyatimarsa babansa ma bai bace ba kai ya zo isassare ka a dan ladin wuyan ka ya naka saka ka dalla saurara da Allah ka san ni na san ka kai ka san karan ba da to bari in gaya ma aniyar ka ta yau gashi nan alhamdulillah alhamdulillah a hmm. tabbata kana <coughs> <coughs> Allah ya shirya Allah ka shirya mu to Allah ya baka nasara hmm. to na fito yauwa Allah ya baka nasara kuma eh. wannan kuɗi za su isa ko? Eh, za su isa dubu ɗari da hamsin ne eh, za su isa to hmm? za su isa za su isa ka ce eh, sai mun yi magana to hmm. ba ya ci rabansa ba? Kwarai kai daɗi. ya ci rabansa haka yake ranka amma ni kuma in dai aka riga aka bani yarinyar ai an baka ranka ya dade insha Allah ai ban taba ganin abin da ka sa gaba ba ranka ya dade baka cimma nasara ba sha maka Allah <laughs> insha Allah Allah ma ga wallahi to eh. yanzu kaga shi wannan hmm. na riga na ga shi mai kwaɗayi ne kwarai kwaran kai da kwarai to ya karata duk kwaɗayinsa zai banne kwarai insha Allah ranka ne nawa ma akai ki kike tsaki saure ni kin mai da ni kawai sai hayaki nake diba kamar wani abin nan wannan naira dubu hamsin ce kuɗi ne na sadakin yarki mariya bari gaya miki wallahi tallahi ko ki karɓa ko ki karɓa zan nuna miki ni na fi ki matsayi da girma a wajen mariya an kya karɓa in ka dawo ka ɗauki tsayarka na ce Mariya, me faru? Ki magana mana ko wani abu ya faru da ina Habiba ne? Ki magana mana Maria, ko wani abu ne faru da ina Habiba? Mariya, me ya faru? Ki magana mu tambaya ki nake me ya faru? kawo bala ne ya kawo kuɗi wai sadaki na ta ce nan da kwana shida zai aura min sarkin fawa sarkin fawa ina ke ina wannan tsohon ki haƙuri malama habiba na gode ya mishara kana da damar yin tambaya idan har kana a hanyar na gode shi Malam Habiba. Kina ta ba da labari tiriyan tiriyan kamar marubuciyar fim. Amma. Objection, my lord. Barista, yana kokarin karya gwiwan wanda take bada shaida ne ko kuma yana kokarin tozarta ta ne ya kamata ka kiyaye barista zai kiyaye malama habiba na'am akwai mai gari akwai dangi sannan kuma akwai hukuma to me yasa kika bari wannan al'amarin ya lalace gaba daya ba tare da kin ɗauki wani kwakwaran mataki a kai ba bayan da ban yi kokarin ga auren nan bai tabbata ba amma abin ya fi karfi na bayan da zai yi yaya don allah don annabi ka kwata min da hake na a gurin bala yanzu yarinyar nan karma ce fa mariya shekarun ta dudu bai fi goma sha biyar ba a aure da ita ga gurin sarkin fawa ko ni din nan ma fa ya haife ni inda auren ma da Allah da adabu ne da da sauki gaba ɗaya sai yadda rayuwarta aka yi kuma kuma garin nan kowa ya sa halin sarki fa akan auren sarkin fa Habiba kin san dai a matsayin dan uwanki bani da iko da mariya shi ɗin da shi yake da iko da ita kuma magana auren nan duk garin ta gama zagayewa a yanzu magana ma da miki da ke an ce kayan lefan ita mariyan yana can gidan shi bala ɗin lokacin ba ni da abin da zan yi wannan kowa fa ya riga ya sani zalunci ne fa karara gaba ɗaya dangin sa da me suka taɓe mana tun da irinsu ban da abinki habiba ko ba sa yi mana komai aikin sun sun fi mai iko da mariya kuma kin riga kin san halin bala da riko da masifa da bala'i shi fa masifa ma neman ta yake yi Bala tana ka masa da magana kin ga zan baki shawara a matsayin na dan uwanki ki ci gaba da yi wa ɗiyarki addu'a Allah ya zaɓa mata abin da ya fi alkhairi a rayuwa Ke san babu abin da ya fi ƙarfin Allah shi kuma bala da masifarsa da bala'insa zai cin su kare a gidansa <laughs> ki yi haƙuri mariya ba yadda ban yi ba in ga na yi ƙoƙarin hana auren nan bai tabbata ba amma abin ya fi ƙarfi na mariya irin taki jarrabawar kenan kin ji ko? ki yi haƙuri yanzu nan ina araba ne da abdullahi tun da macen sarkin fawa ba san shi nake babaranta na yanzu wallahi zan iya kashe kaina Kaki so ma ba kyau kin san sakamakon duk mutumin da ya kashe kanshi kuwa jahannama ne ko Kaki ƙara faɗa maka kin ji ko jarabawa ce daga Allah kuma na sani insha za zaki ci wannan jarabawa kin ji ko bayan na kasa samun goyon baya a wajen yayana haka nan na ɗan na tafi wajen mai gari sai dai bala ya riga ni shi ma kuma ba samu goyon bayansa ba ina ji ina gani aka aure da mariya ga sarkin bawa to malama habiba na gode na gode ki ba da shara Um, Habiba za ki iya samun waje ki zauna. Ya mai shara, ina so kotu ta bani dama na yi tambaya wa Mariya. Kotu ta ki dama. Na gode mai shara. maria ina so ki gaya wa kotu bayan aurenki da sarkin fawa kin samu zaman lafiya ko jin daɗi ko kwanciyar hankali a auren da kika yi da shi kuma yaushe ne kuka fara samun matsala tsakaninki da shi. Objection ya mai shari'a. Barista tana ƙoƙarin ta ɗora wadda take karewa akan hanya. Tana ƙoƙarin ta saka mata kalaman da take so ta faɗa a harshenta wanda hakan ya saba wa ƙa'ida. Barista Halima ki kiyaye. Na gode ya mishira. Mariya. Mariya kotu tana sauraren ki. Kiwo kotu bayani mana. Ni da ma ba na san shi. Ko da na je gidan ban kula shi ba. Mariya! Mariya buɗe ƙofar mana! ki buɗe ƙofar nan fakar ran ki ɓaci mariya dama kaza na so miki ki buɗe ki ci amaryata buɗe mana mariya haba a sarki haba sarki ke kuma waye ice da ke ki fito wannan tsakar daren yan sa ido Allah ya baka hakuri. amin amma ni gani ne abin da kake yi bai kamata ba gidan nan cike yake da samarin 'ya'yanka kuma fa duk suna jin abin da yake faruwa to to shi nan dan 'ya'yana suna ji sai in bar amaryar tawa dan shashasha ne ni ta kwana ita kadai yarinya ce karama sarki in zaka kwana kana buga kofar nan ba fa za ta buɗe ba gwara ka haƙura gobe kan Allah kai mu sai a shammace ta kan ta rufe kofar sai ka shigo ni kuma zan kula maka da ita amma ka ga yanzu in ka ci gaba da buga kofar nan dare ne fa yanzu komai aka motsi ana ji sai makota su dauka dama ba san ka take yi ba shikenan an samu abin tsegumi ai ta zancen a garin nan eh kuma ba haka ne talatu to dama wata kaza ce wannan ki tafi da ita don kar ta lalace to mu cinye da yara ki je ki ci da yara na baki ne ki je ki ajiye mun a ragaya to gobe idan Allah ya kai mu da safe sai ki dumama mun to a dumama maka eh ki dumama mun to cikin sai da safe Allah ba mu alheri ka lafiya gaskiya ina cikin wani bakin ciki eh ina cikin wani bakin ciki Allah ya raba mu da bakin ciki ranka amin yarinyar nan da ta ki ta bani haɗin kai eh? ta ki ta bani haɗin kai gaba ɗaya magariba tana yi sai ta kulle kofa kai hatta ma da rana kulle kofa take ko abinci ba ta ci Ina lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan ai shine mai amfanin baɗi ba rai ranka ya daɗe a'a to ranka ya dade wani hanzari ba gudu ba duk abin zan hango ban kai kai ba komai na babba ya na yaro to me zai hana ranka ya daɗe idan ta shiga ban ɗaki sai kai wuf ka fada ɗakin kaga in ta je ta da daga ban daki ba ta da wata makoma da ta wuce dakin ta kaga shikenan an rafa ɗaki da barawo Tanimu? Na'am. Ni ne a a ranka ya dai Lallai Tanimu ka kawo shawara mai kyau. Mm. To sai dai yau ɗin Talatu ce take yin girki. Mm. To ranka ya dade wannan ai maganar Talatu wannan abu ne mai sauki Talatu dan dai ɗaya rana ai za ta iya kau da kai. ai talatu idan na ce ga yadda za a yi yau masifar duniya ta same ni ai talatu bala'i ce ba don ma Allah ya sa na haifi ya tare da talatu ba da yau yau dinnan sai ce fashe kanta ta tafi gidan ubanta to amma dai zan yi amfani da wannan shawara taka amma fa sai bayan kwana biyu to ba komai ranka ya dade ba komai ranka ya dade ai dai ka dai ko ba ranka ya dade ai yanzu wannan magana ba mai jinta Mariya. Mariya. Na'am. To, eh, sarkin jin daɗi. Yau jin daɗi ya ƙare don za ki ƙarshi girki. To, ai ni ban sani ba. Kamar yaya baki sani ba? Ye, amma kin ya aure mun miji ko? Amma baki sani da za ki yi ki girki ba. to dalilin da ya sa kika auren mun miji shi zai sa ki fito ki girka abincin gidan nan da gayya ƴaƴan nan gaba. Ki ɗaya haka zaki zo ki zauna ki tuke mana abinci a nan gida yawwa ki zo ki kika tsaya kina zazzare min ido wani ne ya sa kike aure kin iya zama da miji amma baki iya girki ba yanzu nan idan kin gama ki shiga ɗakinki cikin jeranki ki ɗauko ko samira ko silba mai kyau ki zo ki zuba abinci a ciki sai ki kai ɗakinki ki ajiye idan magariba ta rufa za a fitarwa da mai gida da jama'arsa in ji ko?